da daya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da hudu miladiya a wancan lokaci idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen suratul tur yau kuma za mu tashi farkon suratul najm haka ne za mu tashi farkon suratul najm suratul najm sura ce mai makkiya ma'ana tana cikin surorin da aka saukar kafin yin hijira zuwa madina ma'ana yace hiyatu na tani wa sittuna aya tana kunshe da ayoyi 62 wa mawdu'uha ar-ra'is تنزيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عما لا يليق به babban abin da sura take magana a kai tsarkake manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abin da bai dace a siffanta shi da shi ba nuna matsayinsa da girmansa sallallahu alaihi wa sallam musamman a mabudin sura ne wa isbatu sidqihi fi da'wati ila tauhid da kuma tabbatar da gaskiyar manzon Allah din wajen kiran mutane zuwa ga tauhidi wannan shine babban abin da ko kuma darasin da sura ta gunsa muna roƙon ubangiji da Allah ya fahimtar da mu daidai ga da aikata daidai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي الضحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى bayan bismillahi rahmanir rahim ubangiji ce wan najmi idza hawa wan najmi ina rantsuwa da tauraro idza hawa lokacin da ya fado daga sama lafazin annajmu tauraro ce waɗansu malamai sun takarce annadam da cewa shi ne tauraron da yake mai matuƙar haske ɗin nan wanda yake bin bayan wata ta suka haske wanda yake alamar bayyana da dare wato lokaci ne na kusan zuwan alfijir shi yasa waɗansu suka fassara shi da surayya waɗansu suka fassara shi da cewa azhar wanda hausawa ke cewa zara matar wata waɗansu kuma suka fassara annadam a nan da cewa shi ne taurarin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ajiye su a sararin samaniya don kai farmaki ga aljanu lokacin da suke kokarin sato maganganun malaki don bangin da ana ya da sararin samaniya da waɗansu irin tauraru waɗanda suke aman wuta wanda su da kansu aljanu suke cewa ina da masna samaa fa a muli'at harasan shadidan wa ba, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam faman yastami al yajid lahu shihaban rafaqa wato mun yi yunkurin hawa sama sai muka samu sararin samaniya an cika ta da wato ainihin harasan tsaro sharidan wanda ke mai tsanani wa suhuban da waɗansu irin taurari masu aman wuta wa eh, anna kunna da qawdu min hama maqa'id al-sam da mun kasance muna da wuraren zama a sama kan girgije amma kuma mun yi san ana a yau duk wanda ya yunkurin ya hausa ba don sato wata magana ya ji da hukunci haɓar rabba wato zai samu wani tauraro wanda ke dafansa da ya zo sai masa aman wuta to wannan shine annabi da ina rantsuwa da tauraro wanda yake aman wuta idan hawa lokacin da ya fado kasa wato bayan ya kai farmaki ga aljanu zai fado kasa ko kuma wannan da ina rantsuwa da tauraro idan hawa lokacin da ya sauko daga can sama ko lolowa inda ba a ganin haskensa zuwa ga tsakiyar sama inda a iya ganin haskensa kamar da sun zuma da mun da suka fassara shi ne ma da ya ce aksama Allahu bin najmi waka ta huwi banki da ana ya yi zantuwa da sauraro lokacin wato sami yawan wata zuwa kasa lianna hu idza kana fi wasfi sama yakunu ba'idan min al-ard domin ya yi sauraro ya kasance a tsakiyar sama to ya yi kan yi da shi kan yi da kasa ya ta bi fi sami kai da mata bi ba zai shi ganin sauraron ba wannan da nayi yi zuna da zuwa wata sauraron wajen tantance ina ne gabas ko ina ne yamma ko ina ne kudu ko ina ne arewa لأنه لا يعلم به المشرق من المغرب baya iya gane gabar ko yamma a wannan lokaci wannan zunuba min al-shimal baya iya gane kudu da arewa fa idza nazala an wasat sama amma lokacin da tauraro ya bar tsakiyar sama ya kara kusantowa kusa da kara ta bayyana bi nuzuli bi janib al-maghrib min al-maghrib a wannan lokaci matafi ko min da wannan zai iya gane ina ne gabar take ina yamma take wanda zunuba min al zai iya gane ina kudu take ina arewa da haka idza wa. lokacin da ya baro kololuwar sama zuwa ga matsakaiciyar sama wanda suke kusa da kasa inda idan dan adam zai iya hango shi domin yakan yi nesa nisan da idan dan adam ba zai kai gare shi ba har sai kamar babu tauraron amma kuma akwai sai ya wuce ya kace gefen da ido yakan yi kasa idan dan adam zai halaro wannan kuma ya sauko ne gwargwadon yadda dan adam zai iya hango shi ina da kayan fahimta wannan zama na wannan tafsiri kuma sun fassara annajam da cewa shine kaso na ayoyin alqur'ani da ke sauka sawan aya da take ko shida ko bakwai na alqur'ani an saukar da shi kashi kashi wa qur'anan farqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukhtin wa nazzalnahu tanzila alqur'ani mun saukar da shi kashi kashi inji Allah wani lokacin aya biyar wani lokacin goma wani lokacin sura wani lokacin abinda bai kai sura to kowane kaso na ayoyi da ya sauka ana kansa annajam idan suna da yawa sai a ce a zo da haka malamai a babin gulubu qur'an sukan ce nazar al-qur'anu munajjaman al-qur'ani ya sauka munajjaman suna nufin mufarrata kashi kashi shine kuma Allah ke nufi da yake fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu la laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun da yamassuhu illa mutahharun tanzilun min rabbil alamin ma'ana mawaqi'in nujum wannan da alƙur'ani yake ya sauka a cikin cikin zantukan malaman tafsiri wajen fassara wannan ayat cikin surati da zawo ka ake waka da aka sai ina rantsuwa da alƙur'ani wannan da ina rantsuwa da kaso na alƙur'ani idza awa lokacin da ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba da fahimta menene sababin rantsuwa din Allah ce ma zanna sahibukum ma zawa sahibukum ma'abutanku mutumin naku ma zalla bai fata ba wa ma gawa bai halaka ba ma'ana la yusufu bil dalal manzo Allah ba a sufanta shi da fata wa la yusufu bil riwaya ko ba a sufanta shi da halaka bada wato jahilci ke halaka san zuciya ke waɗannan hanyoyi guda biyu su ne suke halaka da lamarin Allah yakan fata sakamakon jahilci ya yakan fata sakamakon san zuciya mai son zuciya ma'ana mutumin da ya san gaskiya amma son zuciya ya hana cikin gaskiya ba ta ce ma'ana wanda yake mai jahilci saboda rashin saboda jahilcin sa sai ta wata barki wanda ba na shi ba to manzon Allah ba a tufan ta cikin fatattu ba na jahilai sannan ba a tufan ta cikin masu son zuciya shi ne ma'ana ma zalla sahibuku wa ma wannan abu da Allah ya koyewa wa sallallahu alaihi wa sallam wato ya kore kasantuwarsa cikin yahudu ya kuma kore kasantuwarsa cikin nasara domin nasara kirista da ya ce a yadda alƙur'ani ke siffar da jahilai abban ne yahudu kuma masu yin son zuciya ne ba wajen ba san gaskiya ba san gaskiya a mawar الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وأنا سنسن gaskiya amma son zuciya ya hana su kirista ko ta ne ba su san gaskiya ba da ainihi ne saboda haka suna tafiya ne cikin duhu to sai Allah ya korewa manzansa tafiya cikin duhu ya kuma korewa manzansa bin san zuciya to kuma wannan ita ce siffa ta dukkan mabiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ne da mu yadda zamu roƙon sa shirya sakakkiyar shirya shi ne karka zanto jahili karka zanto mai zan zuciya domin in ba ka zanto ba jahili kana cikin malamai wannan kai ba zai tsira ka ba sai dai a cikin malaman kana cikin wanda ba ka da son zuciya ya koya mana da zamu roƙa roƙon sa idan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin shi ne da mu tabarki bane da shi tabarkin wadanda kai wani ba ba wadanda kai fushi da su ba ba ko ba da su ba wadanda Allah ya fushi da su masana da ba sa aiki da sanin su wadanda suke bada su jahilai ba sa aiki da jahilci ya Allah ya yi mun rika roƙon haka wato kar mu zanto cikin batatu, kar mu zanto cikin waɗanda aka ci su ma ban da kuma ma gawa sahibin naku shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi aiki da jahilci ba bai kuma yi aiki da san zuciya ba wa ma ce ko an hawa baya fara cikin daga san rai ai a wannan su yi abin da san sai so in huwa illa wa'an yuha ba komai bane shi abin da yake faɗa face abin da ake masa wahayin sa abin da duka jimin zan Allah ya faɗa game da dokoki game da cewa shi wani ko ku yi to wannan doka ce wahayi ne da Allah madaukakin sarki ya saukar da a gare shi wannan ɗaya daga cikin hujjoji da ke nuna cewa kenan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam wahayi ne irin da alqur'ani yake a matsayin wahayi tunda Allah ce wa ma yantiqu an hawa in wa illa wahayi ya furci kan son zuciya ma'ana abin da ya faɗa wahayi ne illa ya ka matakin alqur'ani na kasantuwar sa wahayi ta fuskar daraja ba ya daidai da mataki na hadisi wannan kuma ko da alqur'ani shi kadai darajar qul huwallahu ahad ba ita ce darajar tabbata da hadisi ba darajar suratul baqara ba ita ce darajar suratul yasin ba darajar suratul taha ba ita ce darajar qul ya ayyuhal kafirun ba da ya tabbata cikin hadisi qul huwallahu ahad suratul qur'an suratul qur'an ma'ana ita ce kai bisa uku al-qur'ani ba cewa ba haka ba tare da cewa ba ta nan ka qul huwallahu ahad to nawa to ne da yawa kuma ya tabbata cikin hadisi ko ya ayyuka kafirun wa rubu'ul qur'an ma'ana fata ce ta alqur'ani falalan dan ya jawo da kai ali imran ali imran dan nan ka to da yawa to ga ko da alqur'ani wani sashi yana da falala ka wani sashi mafi girman sura ta suka falala fatiha dan ta ba da ba ba mafi girman aya ta muka falala ayatul kursi dan ta ba da zuba ba akwai ayoyin da sun fi da to kaga wannan fifi da wani sashi akan sashi baya nuna wanda aka fi fifikon ba wahayi bane ba to wannan sana kuma alqur'ani da shi ka kowanne wahayi ne amma ba wai da su ba ta fuskar falala ina fata mai tona wa ma yantabu an al awa in wa inna wahyu yuha wahayi da ake masa wahayinsa annabahu shadidul quwa annabahu wanda ya koya masa wannan wahayi ko ya sanar da wannan wahayi shadidul quwa shine mai tsanani karfi mai tsarnin karfi a nan gudu ana nufin mala'ika jibril ma'ana tun da shi dan aiki zuwa ga manzanni da gadon Allah zuwa ga annabawa da mursalai domirratin ma'abucin karfi wato mirra waɗansu malamai sun fassara shi da kowa ko da wato karfi waɗansu malamai sun fassara shi da cewa manzarun hasan kyakkyawan halitta mai sha'awar shi shi ne ko kace zo mirra ma'abucin karfi lokacin gomirra kyakkyawa a ganin ido shi ne mala'ika jibril ai jibril alaihi salam wal ma'ana annal mala'ika alladhi ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil wahyi abin da ne mala'ikan da ke zuwa annabi da wahayi wa huwa jibril shi ne mala'ika jibril shadid quwwa mai tsananin karfi la yastati shaytan an yuqabilahu hatta yubaddila ma arsalahu Allah bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ba wani aljan daya ko gungu na aljanu da suka isa tare mala'ika jibril akan hanya lokacin da aka turo shi da wahayi ballantana su ce za su iya cin nasarar musanya abin da aka haifo shi da shi da wani san zuciya a zuwa karanta a dare abin da ya kawo da shi saboda karfin gaba wani ya zai tambaye shi na alaka har sai ya zuwa ga wanda aka haifo shi ne maza Allah su ba zai canji ba ba zai musanyi ba abin da maza Allah ya faɗa haka mala'ika jibril ya zo masa da shi daga wajen ubangiji ina zo min rasu. fatawa sai malaika jibril ya ce a sararin sama lokacin da ya zama nan Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil ikhtila wa huwa kamar kuma yana kuma zuwa malaika jibril wa huwa shi malaika jibril bil ala yana sararin samaniya a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shi a cikin Isra'ila yake sun da aka ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ثم دنا sannan ya اي an yi karuwa inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fatadalla har ya zama dabbaci da lafazin na da lafazin tadalla duk ma'anar su daya sai dai addunu wato kusantowa at-tadalli matsowar da ta kusantowa da kusa ma'ana ma'ana da dabbi ya matso ya sake matsowa har ya zo dabbaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fakana har ya kasance kaba kautai gwargwadon zira'i biyu tsakaninsu da manzon Allah aw adana ko abin da bai kai zira'i biyu ba fa auha ila abdi fa auha yayi wahayi ila abdi ne zuwa ga bawansa ma auha abin da yayi wahayin sa gare shi a nan gurin goma ce fa auha jibril ila abdillahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ما أمره الله تعالى بإيحائه إليه ملائكة جبن يجي تسد zuwa ga bawan Allah shi ne manzon Allah abinda Allah ya umarce shi ya maka wahayin a nan wurin mala'ika jibril ya yi wahayi ne da sunan kisarwa ma'ana ya kisar da wahayi amma ba shi mai wahayi dan mai wahayi shi ne Allah ko mace fa auha Allah ta'ala إلى عبده محمد alaihi الله عليه وسلم ما أوحى أي بواسطة جبريل عليه السلام Allah madaukakin sarki yayi wahayi zuwa ga bawansa da kanin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya yi masa wahayi din ta hanyar wasiƙa ta malaika Jibril duk sai ma'anonin guda biyu suna kusa da juna in mun ce malaika Jibril yayi wahayi ma'ana ya isar da wahayi da umarnin Allah ila abdihi ma'ana ila abdillahi shine Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba wai ila abdihi shi Jibril ba an gane ko ma auha abinda aka umarci shi isar musu da shi na wahayi an gane ko ma'ana wannan ana magana a ganin Isra'ila wannan abin da muka fassara ayar da shi na mai da da zuwa ga mala'ikar Jibril shi ne abin da yake inganci cikin na malaman tafsiri ba mai da da sun zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kun gane ko domin lokacin da za mu karanto daga farko wannan ne zahawa ما ضل صاحبكم وما روى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تعرف علمه شديد القوى شديد القوى منفصل في سوى شنو ملائكه الدنيا ذو مرة كانت صفة شديد القوى فاستوى فاستوى هو والذي بلغت نقول الى شديد القوى وهو بالافق الاعلى هل يستطيع ان نتحكم شديد القوى ثم جناح shi shadidul quwa din fatadalla duk da shi shadidul quwa fa kana huwa ne kaba kausaini bainahu wa bainal nabi sallallahu alaihi wasallam aw adala fa awha ila abdihi ma awha kaga nan wurin dukkan zama da suna koma zuwa ga malaika ne amma waɗansu masu tafsirin suna kokarin su nuna cewa bamirin da ke cikin sun madana an yi imani fa'iluhu bamirun mustatirun jawazan takariruhu huwa فتألى سوى في الماضي فإن ضمير منتظر تقرير جواب تقريره هو سيدك في ضمير الجسدين ورد يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدلى فكان النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين بينه وبين ربه أو أدنى idan mun da tona zartar bin da ke nufi manzon Allah ne ya matsa ya sake matsawa ta har ya kasance sa da shi zira'i biyu ko abin da bai kai zira'i ba to sa da shi sa da shi wa sai ce sa da ubangiji ma'ana eh, masu fasar wannan suna kafa hujja da wannan aya bisa da cewa manzon Allah ya ga Allah a cikin Isra'ila domin Allah ya da na manzon Allah ya matsa fa har yi sai dabda Allah madaukakin sarki ba ka fa kana saba kausai ya kasance tsakanin da ubangiji bai wuce kin zura'i biyu ba aw adana ko abin da bai kai zura'i biyu ba fa awa ila qalbihi ma fa sai Allah ya masa wahayi Allah ya masa wahayi ina ga gura bai da to bisa ga wannan fassara wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah waɗanda suka fassara da haka amma wannan ba ya ce fassara mai karfi ba fassara mai karfi ita ce gama gaba ɗaya saboda me yasa muka ce ita bukaci ba wai nan zuciya ba na farko haka ummu na Aisha ta Annabi ta fassara aya haka Abdullahi dan Mas'ud ya fassara aya haka Abu Dharr al-Ghifari ya fassara haka Abu Hurairah ya fassara dukkan sun nuna sun madana a nan gudan ana jin kusantowar mala'ikar jibril zuwa ga manzon Allah a daren Isra'il fa da dalla fa kana kaba kawsai da ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ikar jibril ya wuce kusa da har ya zanto tsakanin su zira'i biyu ko abin da bai kai zira'i biyu ba wannan haka ta bai suka fasara aya sannan da haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukari ina ba na mai wannan ce fasara ta guda cewa da dare domin da zance mafi inganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih musu. wato wanda aka karbo ga buzar Dharr Jifari Allah ya kare da gare amin ya tabbata a wata ruwaya daban daga Anas bin Malik yace manzon Allah ya ga Allah amma yana nufin a mafarki manzo Allah ya ga Allah madaukakin sarki har so biyu a mafarki amma a zahiri a ganin ido bai ganje a tsari ba har umma na aisha take cewa dukkan wanda yake cewa manzo Allah sun sani ya ga Allah to ya tabbatar kariya idan bai da abin da zai tabbatar da haka ina ba da mun bayyana kun ga zahirin hadisi ya nuna manzo Allah da Allah sahabbai sun fassara ayar da cewa anan ana nufin kusantar malaika jibril zuwa ga zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bugu da kari zahirin san ayar abin da yake nuna wakil domin idan kace sun na fata danna dana fa'idin da ke cikin nan wurin wato yana nufin cewa mala'ika jibril sannan fata dana cewa fa'idin da ke cikin nan da mai yana nufin cewa mala'ika jibril to wannan shine abin da yafi dacewa da zahirin larabci domin idan ka fassara shi da cewa wato manzon Allah yake nufi ya mara to a nan wurin dana sai zanto huwa shi huwa dinnan dalili ne wanda dole akwai marji'ud damir da kaida marji'ud damir dole ya kasance a baya to a nan gurin komawar zamiri zuwa ga mala'ika jibril shi ya fi dacewa da zahirin larabci sama da komawar zamiri zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah an ambace shi ne a wajen sahibukum da aka ce ma zalla sahibukum ka ga shi sahibu amma mala'ika jibril an ambace shi wajen ne shahidul quwa zu min rashid to kaga anan ka ce huwa da ke cikin sun madana zai koma zuwa ga sahibukum yayin nisa da yawa amma zai koma zuwa ga tadidul kuwa zo mai rikin shine mafi kusa shi fi dacewa da zahirin larabci kan cewa marji'u dhamir ko dai ya zanto kalmar sahi dan shi ne suna na zahiri ko kuma ya zanto shadidul kuwa wanda shi ma suna ne na zahiri to da ka'ida asali a cikin harshen larabci an yarda abdamiru ila akar da mazkur lamir yakan koma ne zuwa ga abin da aka ambata a sama da abin da aka ambata a nesa ma'ana wanda damiri zuwa ga shadidul kuwa, domin ra ya fi zafewa da asalin larabci sama da wanda damiri zuwa ga sahibu wanda shadidul kuwa mala'ika jibril kenan sun madana ma'ana dana mala'ika jibril kenan ba ta dalla ne mala'ika jibril dana ba ta dalla ila nabi sallallahu alaihi wasallam wato ya kusaci manzon Allah ke kamar da kuma haka hadisin za su nuna kamar da za a karanta nan amma idan muka ce wato da na fata dan ana nufin manzon Allah ka kaga sahib kenan kalmar kuma tana da wajen ma zalla da kuma ma gaba sannan wannan jerin ayoyi shadidul quwa dumir ra fastawa wa huwa bil ufuq al a'la thumma tanafa tadalla fa kana wanda abin da ke nuna malaka da ke nufi shine wato kamar yadda ana cikin dole ka jibril haka kawo makamantan su ta fuskar ma'ana cikin izancen su ko wani ana nufin malaika jibril innahu da qawlu rasulin karim bi quwwatin inda zal arshi makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bi majnun wa la tadra'ahu bil ufuq al mubin kaga kan bayan sosai ne rasulin karim malaika jibril ne kowa ma abutin karfi inda na kasu baki mai matsayi ne a wajen Allah muta'i ana yi masa da'a tamma a kan sararin zamaniya don shi ne shugaban mala'iku aminin sannan amintaccen Allah ne ta fuskar aikowa sai kuma aka ce wa ma sa'ibukum bi majnun kaga sa'ib bi nishan bi yake da ma balla sa'ibukum wa ma zawa an mulk wato mala'ikan manzo Allah ta sunce wa ma sa'ibukum bi majnun sai aka ce wa la qadara ahu wato mala'ika da ban ya ga manzan Allah ya ga mala'ika da bishi a ina bil ufukul mubin wato a can zargin sama kamar yadda nan wurin wa huwa bil ufukul a'la thumma dana fa tadalla idan yake da mala'ika jibril da manzan Allah ake nufi a can cikin suratul shamsu na, haka ake nufi a nan cikin suratul najmi لأن القرآن يفسر بعضه بعض القرآن ساكن ساكن فسر ساكن إلى kun fahimta to kaga kuma wani abin da zai kara taimaka mana fassarar wannan da cewa abin da ake nufi kaso na da ɗan ayoyin alƙur'ani ko kuma ana nufin taurari a sama shi ba akwai karina cikin da zan kowane dan bayyana da ana ce fara kuma bil kunna Allah ne ko ba abin da muka yi abin nan wajen wannan da asar wasu inna wasu bi za inna wala ka kafin nan gurin fa na kudu bil kunna an jawar al kunna ka al kunna bil khaf bil khaf ko bil kaf duka zana nufin taurari al jawar al kunna an sofa ta san cewa al jawari wadanda suke tafiya kaga taurari wanda idza asaf wa surhi la tanaffas innahu la qawlu rasulin karim wadansu malaman sun dauki wannan hadisi cewa tun da ne an kawo alkunna ko alkunna cikin ita kan hukumar ana nufin taurari to haka wajen wannan ya za a wa mata wani yake nufi domin ayar da ke nan wurin da zai da ta can wurin ina ba da mai ubangiji ta alaƙa sun madana fata dalla fa kana da baka wata ne wa adna fa auha ila abdi ma auha ma kalbar fu'adu ma ma kalbar fu'adu ma na karanta wannan ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta kare da abin da idan sai gani ba na ayoyin ubangiji a daren Isra'ila da Mi'raj lokacin da aka wannan tafiya da shi ya saba bai na mamaki wanda ba dan karfin imanin sa da yakinin sa ba sai dauka mafarki ko dauka aljanu ne ke wasa da kwakwalwarsa zuciyarsa ta kasa gaskata abin da ya gani amma tunda mutum ne mai karfin imanin da yake zuciyarsa da idan sun yi a wajen gaskata abin da ya Shin shine ma'ana ma ka zama fu'adu mara wato zuciya ba da take mara a wato abin da idan sai ba min surati jibril na suran malaika jibril in lam yukhalif fu'adu wa ayna ta. ba ta saba wa idansa ba bil basari wal irfan wajen gani da kuma sani Allah ya faɗi maruna wa alama yawa sun kwanan ta jariya da kan abin da ya yi abin da ya yi shi zai zo ba da labarin da kullum ka jariya da shi وانتم لا la tarawnahu bi amri jibril wa kullu wahyi ko ko ku kai ba sai azuna muku abin ba tawon abin da shafi ko shi ke nan tunda ku ba ku da matsayin a nuna muku shi ya ce kuma ya zo ya muku sai ku kare ta ku bai da ba domin da malaika ta sama da Allah ya zama ya ba da labarin abin da ya gani a tsaron wahayi a zai da kabar maka sun kare kuma sun yi mutu da shi akan sai da ce bayan da hankali ba zai yi da ba dan ya ya ɗauki mutum daga baitul maqdis daga makka zuwa baitul maqdis wata ko kwana a rakuni sannan kuma da kan ɗauki mutum da shi har zuwa sama har zuwa sama saman bakwai sannan kuma a dawo da shi a cikin kasar kafin asibani su ba da wannan to jayin da suke da shi Allah ya musu inkari amma to ma'amuna wa alama yara wa nazara'ahu hakika shi manzo Allah ya ga malaka Jibril nazaratan ukra karo na biyu وكانت هذه المرة بعد ما انصرفني بعد ما انصرفني من مكان المكالمة يا غنشي باين يا بلو إن ذكر مكان تكاني لو الذي فرض عليه الصلوات الذي فرض لهم تصلوني الخمسين قدام خمسين فلما توجه نازلا daga baya ana da yadda cewa har suka dawo biyar to yayin malaika ya zo saukowa kasa ranar jibril ya ga malaika jibril a sanan samaniya wala da kalilin mai ba ba ba lokacin da manzon Allah ya zo sauka daga sama wato zuwa kasa sai ka ya da malaika da burge ganci a sararin samaniya shi ne da kasa Allah nazar da ukra inda ta da munta wato ya ganci inda ta da munta a wurin da munta aidan ma'qut ne bihi fi samawati wa hiya shajratun nabar sidratun munta ita ce wato magariya ta fikewa da annabar da sidra duk ma'anar da bai Allah sun yi min da wato tan adamun azabi la ya tajawazu ahadun min malaikati wa ghayrihi wani cikin malaiku ko ba annabi malaiku ba ya yi da da sunan da mutana wato duka wani abin da aka taho da ni daga kasa iya kasa sunan da mutana da kuma abin da aka taho da ni daga sama iya kasa sunan da mutana da aka yi kiran ta sunan da mutana domin nan ne matakar da abin da yake tafiya da kuma nan ne matakar da abin da yake saukowa da sama duk wanda ya sauko daga can da wani umarni a cikin su da dubu tare da tare wani ya karba daga can wurin da wakati duk wanda ya tafi da wani abu daga can wurin sai ya a cikin da mun sai wani kuma ya dauki can wurin sakon ya karasa gaba shi sa ki kira da shi da mun ta idan an da ma'awa a wurin da ne aljanna take aljanna ba kuma ai ta'awi ilaiha malaika wanda malaiku ke tashi zuwa ga ita wa ruhu shuhada da ne ke shahidai kawai mutakin ko ayyuka waɗanda suke masu kawo masu yau zoron Allah in ya ce sidra ta ma ya ta lafazin in ya ce sidra ta ma ya ta yana da alaƙa ne da wato abin da ya wuce a baya wanda ta zara abu na zulatan ukura wato in ya ce da ta ma ya ta lokacin da abin da yake nan da wannan madariya yake nan da min bayin wurare na dangin tsuntsaye da kuma wurare da wani sa cikin halittun ubangiji shi ne malaka wa ilmu amulatu lil arab wa duwan shirkin kaman zawfi abin da ke da alaka da shi ne da da arab na da ruwa inda da da munta ma za al basar wa ma bara hakika ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ma za da bai karkata ba wa ma bara bai kuma kisa da ba ai ma ma la basaruhu an marjihi al-maqsud lahu abin da Allah ya tsara masa ya gani idan da bai kauce masa ba ya kalle shi kan dan ya fa'idantu da ayoyin ubangiji tunda Allah ce ni nuriyahu min ayatin dan muna masa ayoyin wala jawaza sannan da shi ne inda aka masa irin da ne ba shirkan laila a wannan dare wannan ke nuna ladabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka zo ya sani shi ne bai da makwakwale kwakwale idan da ya kai abin da bai masa irin da ya kalla ba shine ma za a zaro بالنسبة بالشركة وما خلقكم في الإجابة لقد أخذنا الآية ربهم الكبرى أكيد هذا تأتي من أهل يوم بنجد عن الله وأن ذكي ما تجد معه ai ba ba wani sashi na ayoyin ubangiji ba duka ayoyin ba ba ana ajayil malakut ya ga ba mun mamaki na mulkin ubangiji rabbun akbar wata irin shimfiɗa koriya da awa da'awa sadda uku ka samai wata ta tare da nazarin samaniya wajibi kuma ya gama da jibril da musitu ya da na shi kadai yana da sun fike hadari shida duk wannan na cikin dangin ababen da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce حديث ما تبرك جلسة يمثل لهذا الصلاة الله يقال إلى آخره حديث حديث الأمر بعد سدرة المنتهى قال انس بن مالك فلما رجع عن امر الله ما رجع تغير كما يقول الله لا بأس yayin da wani abu na ayoyin ubangiji ya nuna ce wannan bishiya ita ta da zumunta sai ta canja fa ma ahadu min khalqin la yastati wa an yanhata an musulha ba wani cikin halittun Allah da yake sai siffanta maka kyawunta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa awha Allah إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة manzo Allah ya ci gaba da bayani yace sai Allah ya yi wahayi abin da ya wahayi ya fallanta mu salloli hamsin da za a rinka a cikin kowane yini da dare wannan yana nufin kafin daga baya ya nemi rangwame a rage a rage har su dawo guda biyu ma'anar da shi cikin hadisin wanda shi ne yake da alaƙa da abin da muke magana wato zuwa manzo Allah wajen bishiyar da aka canja aka canja mata kusanci yace ba wani mutum gwanin magana da yake siffanta maka kyawun da abin da maza Allah faɗa sai shi maka kwatanci kai wannan hadisin ya tabbata cikin sahih bukhari wanda aka rago daga masruq ibn al-hadda yace kuntu ya tabbata radiyallahu anha na ce da ummu na Aisha Allah ya kare da ya ummata yace ya mahaifiyata ba dan ta haife ba sai dai ta matar annabi matar annabi kuwa kowa take da dukkan mummunan duniya النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم هم أهله yace ya ma da da ra'a Muhammadun rabbahu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin sa fa kana sai yace la kad kaffa sha'ri ma kunta gadin saboda kyamar tambayar ka saboda abin da ka aina anta min salatin man haddathaka hunna ba. duk inda kake waɗannan al'amura guda uku wani ya lamarta maka so to ka tabbatar da ya kira man haddasa ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba karkara dukkan wanda ke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin sa to kai ya yi ثم قرأ أحسن ما تتكلم تولى آية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وما كان نعمة أن يكلمه الله إلا وهي أو من آية فرقة في سورة الأنهار Allah da rikon tudrikul absar ne ba sa riskar ubangiji wa huwa yudrikul absar shi ke riskar gannai wa huwa al-latiful khabir shi ne al-latif mai tausayi game da bayansa al-khabir masani ga da mai ciki sannan kuma ta kawo masa ayar wa na kana li basharan an yukallimu Allah ba wani adam da ya sa ce Allah ya yi masa magana illa wahayi sai ta fuskar wahayi a wani wara'i hijabin ko ta bayan hijabin sai ta bai samu daman ganin ubangiji kaga sai ta kafa hujja da wannan ayat wannan aya ce da ke cikin sura shura kan kalmar mugan da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Allah sannan sun ce wani haddasa ka annahu ya da mu fi gidan ba da karba dukkan wanda cewa manzo Allah ya san abin da zai faru gobe to shi ma sai ya yi ثم قال أستنى ذكرت وأن آية وما تدري نفس ماذا تكتب غدا بعد ذلك تسمى ذات يسوع يقول لك sannan da cewa man haddasa ka annahu kasama fa kad duk wanda ya baka labarin cewa manzon Allah ya koyi wani sashi na abin da aka maka wa'i to kan yayi shi sun ma fara a sanin ta kan da ya ayyuka rasul bashin ma kunzura sai sai da ya a surar ta farko lokacin da ya zo masa da wa'ayi a wannan inda ya zama masa dare ke sarki wani mirar kamar da wannan arewa cikin magana wani a hadisi na cikin sayar bukari wani da mutum kuma da sun tafi kuma a cikin sayar mutum wani a hadisi da wani cikin sayar tsari ne wanda a kai wani cikin hau ya ce a ba'ana al-qasim wa al-aisha qasim ibn muhammad ya fara riwaya da an da ummu da ya kana ila da kana sai man za a za'a anna muhammadan ra'a da faqad a'azama wanda duk ne cewa manzo Allah ya Allah to ya yi girma makariya معناه يتكلم بالجماعة ولكن شرع جبريل في صورته وخلقه فادا ما بين الأفق يعني ملائكة جبريل الصورة ملائكة لتيجي الآن ملائكة الساعة يا ربي ساسنن سبع سبع جماعة ملائكة الساعة وانا حديث جمعنا في البخاري وانا حديث نبات في البخاري المصروف يقول لعائشة لا تبلغ من عائشة fa aina qawluhu thumma dana fa tadalla fa kana qaba qawlan ya Allah to me zai ce da wannan thumma dana fa tadalla fa kana qaba qawlan ya Allah waye ya wara ko farawa waye ne dabdawa me zai ce da wannan aya qala lati zaka jibril kana yatihi fi surat ar-rajul dan ana magana malaika jibril ne wanda ya saba zuwa wurin manzon Allah a cikin suffa da dan amma a wannan karan a san Isra'il سيدو في سورته التي هي سورته السورة ما اكتي سورة عن الشرطة فسد الأفق يريد يتسنن سمع كيلي وهو بالأفق الأعلى ثم تنام فتدلى وكان سبب وسيلة وأدنى وانا عايز ان اقول لك زي مثلا ده ابو ذر يمكن هذا من الله انا رايت ربك ان كان هو بين الكتاب قال فيه نور انا أرى wannan haske ya shiga tsakanin da hadisi ya yi ne ma'ana hasken ya zama shine hijabi tsakanin Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam kina ba nan bayyana wannan hadisin da bada da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ayyuhu bi sha'in salam inda sidratul muntaha lahu sittu mi'ati janabi يتناثر منها تناوي تهاويل الدر والدر تناويل تهاويل الدر yace na ga malaika jibril inda sidratul muntaha kafina wala tadrahu nazratan ukhra inda sidratul muntaha yace a wannan lokacin da kace yana da kubuke dai a kan da ita sidratul muntaha wato zinari ne da azurfa ko kuma kace lokacin da zinari take zubowa da cikin a wata ruwa da yake na ganin fari na zinari da cikin ta fara da take hawa kan da wata zinari ya sa maza Allah ce ba wanda zai iya tuffanta maka kyawun sai shi da shi ne kuma ya kwadanci wannan da wani cikin sahihin musulun man nada ya ce wani abdullahi da mazurakin na ma'utuni da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka yi Isra'il da manzo Allah ya mutu tabbata da shi da zai zai kenan in sun yi shi ila da zumun da mafarka da zai shi zuwa ga da zumun da mun ga kewa. wani da sama as tana sama da shida idan shi ne mai wurin da yin al-ardi da abin da yake da yaka zuwa ga da yake cewa wa yuqbadu min hadiya ka fi da wa idan shi ne mai yuqbadu min ya abin da zo ko da sama abin da yake cewa wa yuqbadu min hadiya ka fi da kana manzo Allah ya ce idan lokacin da abin da yake nan da kuma ganin nan yana da ta na ababan mamakin ayoyin ubangiji kana manzon Allah ne kiratun yanzu wadannan irin fadi na zinariya fa uqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan aka ga manzon Allah al'amura guda uku ko uqi salawatul khams a wannan aka bai sallolin guda ta wa uqi khawatim suratul baqara anan kuma aka baki dukkan wato cikon ayoyin karshe da cikin sosul baka a da zuwa karshe wa gofira billahi min aka gafarta wa dukkan wanda mutu bai taɓa yin shirka ba al manyan manyan cikin al'ummar aka sai an maka a wannan wanda mutu cikin al'ummar ka bai taɓa yin shirka ba an gafarta maka al wato kaga duk waɗannan hadisai daga wanda bukari ya rawaito sai wanda muslim ya rawaito sai wanda imam an-nasai da tafan sunna haka za a ga cikin tafsir ibn kathir haka za a ga cikin muhasir ta'wil na abin da jamal ibn al-qasimi haka za a ga cikin tafsir ibn jarir tawari da sauran tafsirin sunna duk suna maka bayani cewa ana nufin wato kaza ana nufin kaza irin bayanin da muka yi a baya ina ba da an bayyana ina ga mun yi da su kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ga Allah ba cikin sarki ba wannan baya da zai yi wannan da hadin da nan shine kai da kulkin da Allah ya tsala kakkaci ne mafi daraja mafi kima mafi fadlan cikin halittun Allah shi ne shahidul kaina shugaban halittun Allah da baya sallallahu alaihi wa sallam to amma ba za ka faɗa abu ba sai wanda ya aka bata cikin Qur'ani ko hadisi wajen tabbatar da balala ba za ka kawo hadisi na ƙarya ko kuma ka kasance fassara ba dole ka faɗa abin da magabata suka tafi akai sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i ina ba da mu inda to da Allah أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة da ubangiji ce a fara'aikum lallata wal usa kuma na labarin allata gunkin da ake kira da wannan suna wal uzza da kuma gunkin da ake kira da suna al uzza ku bani labarin wa manata ku bani labarin gunkin da ake kira al manata as-sadatu al wanda ya ce tukun ta ukun cikin manyan gumaka da larabawa ke limawa a lokacin jahiliyyar ku bani labarin menene tasirin sun suna kasewa ko tsaraya shi suna talautarwa ko su amfana shi suna amfanarwa ko su cutar shi ne abinda Allah yake nufi da wannan aya ba na labari wani tasiri suke da shi su sun ɗauka cewa waɗannan gumaka da aka lissafa suna da tasiri ubangiji ta Allah ke cewa ku bani labarin me tasirin nasu me suke iya yi a cikin duniya shi ne a fara'aikum Allah wal uzza wa manat al-thalath al-ukhra sannan aka sake cewa da su da maka alakum zakaru wa rabbul unsa yanzu ku kun namun cewa kanku ya'ya mata walau al'unsa kuma ku jingina wa Allah ya'ya mata tilka idan kismatun biza in ko har ka abin yake to abin ya zama rabo na zalunci ke ma'ana a aqidar ku ko larabawa aqidar ku da iya ba ba ta ya'ya da yadda jin gwa ne mata bishara ba ta ta kuma ce yana jin abin ta kai ya sami ta abin kunya ya sami abin nan da ba ku so kuma sai kuka jingina wa Allah kuka ce mala'iku mata ne kuma ya yi Allah ne in har akwai girma Allah ta tsarda ku ba jingina masa abin da ko a aqidar ku ma ka ne ai da ku jingina masa abin da aqidar ku kamar ne shi ne ma'ana a a alakum zakaru wa lahum unsa shi ne ku ne kuke da aya maza Allah kuma ku ware masa mata irin idan sun tundura wannan ka ayya zama da wani zafi in ma an tafi a kan hukuncin ku na ku mutane an sai har ne to ba na tsara kuma ubangiji ta Allah ya fi karfin da rike da sawabin nan mace ne ko namiji mace da Allah sahibatan ولا ولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ana بعضهم ala بعض ubangiji da Allah ya fi karfin a jingina masa ta ya sarkaka daga jingina masa mata ko wani abokin tarayya ya shan kai nan kismatun zina wannan ya zama wato rabo kenan wanda yake na zalunci so na kuma ka guda uku Allah waɗansu malamai suka ce kamar ta'anifi ne na Allah wato suka dauka lafazin Allah lafazin ne muzakkar shi na lafazin ma'ana kaga sai zanto wato annasu wato mu'annas su kenan al-wazza shi kuma ta'anifi ne na al-azim al-wazn fa'ul akin al-manan sai zanto ta'anifi ne na al-manan sai suka yi ta'anifi to wannan yana ɗaya daga cikin nau'ika na ilhadi wato ta yadda mutum zai tsarki sunayen gumaka daga hakikanin sunayen ubangiji ga ala don na wajen amma wato suna da cikin sunayen ubangiji wanda yake nuna shi ne wanda yake nasa ikon ibada yake cancantar a masa bauta shi kadai kamar da bulan al'azim suna da Allah da yake nuna buwayarsa da bunƙasarsa subhanahu wa ta'ala kamar yana barin almannan suna da cikin sunayen Allah madaukakin sarki da ke nuna yawan wasa to su da suka so su sanya wa kuma ta tasiri sai suka tsaki sunayen daga cikin sunayen Allah dan su sauka cewa gunki da aka sa suna al-uzza kamar yana da wani nau'i na izza kamar da gunkin da aka san iya wa suna allahu ma'ana yana da wani nau'i na tantantar a yi masa wani sashi na wata ko da ba duka ba a dai ba ta wani bangare kamar yadda yake mulkin da suka samu suna almanatu ma'ana yana da wani nau'i na baiwa ko kyauta da yake yi irin yadda ubangiji da Allah yake yin baiwa ko kyauta to kaga anan gurin sai suka ba da samun halaka ta bangarori guda biyu na farko wajen raka kuma kan nan da suke kokarin suna yin Allah su samu su. su aro sunan suka da sa wa gunki Allah madaukakin sarki kare ne ta kowace fuska gumakan kansu kuma karatu ne ta kowace fuska wanda baya dacewa ka hada cikakke ta kowace fuska da kuma na karkashe ta kowace fuska sannan na biyu itikadin cewa kan na suna yin wani abu irin wanda ana maka bikin sarki ne kadai ke yin kuma ya ke banta da shi to ga wannan shine hakikanin ilhadi dingina wato ainihin kamala zuwa ga abin da yake na kasance sannan tsabo sunan kamili ka wa na kasance wannan shi shine ilhadi da Allah ke cewa inna ladana yulhiduna fi ayatina la yaqawna alayha wadanda suke ilhadi a cikin ayoyin mu ba fa za su koye mana ba ina ba za mu fahimta da kuma yake cewa kamar da ruwa ya tsona haka cikin sunan nisa kamar da lafazin mana shi ma sunan gunkin ne ko kuma ce ta'anisi ne na almanna ma'ana dai ubangiji ta ala yana na kasawar waɗannan gumaka ba kuma su kaɗai ba dukkan wani gunki sawa'un wanda aya ta ambata ko wanda bata ambata in aya ta ke waɗansu da ambato da lata da banata da uzza wannan baya nufin kasawar ta tafi ta tafi dukkan wani gunki da aka yi da ko wanda za a yi ma nan gaba kasashe ne ba da tasiri wajen kashewa ko rayawa arzikawa ko talasarwa ina ba ta fahimta sallatin in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa abaa أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى ولله الآخرة والأولى وبنت إن هي سوى أن نقوم كافر أخو بس زنتو با إلا أسماء فاتي سونا يكدي suna ba tare da abin da aka sanya wa sunan mu kaga bai da amfani suna ba tare da hakikanin mai ji ba in ne illa asma suna yin kadai sammaitu muha waɗanda kuka ambace su an tumu na babu ku ko da mahaifin da suka riga ku a baya wanda kuka gaji a kidar kautan su ai asnaman da abuduna ha goma kana da kuke bantatawa wa da'awar shafa'ati min al-mala'ika wato da kuma da'awar samun ceto daga wajen mala'iku wa annahum banatullah cewa mala'iku ya ne na ubangiji ma anzalallahu bihi min sultan duk waɗannan gurbatattun aqidu ne wanda Allah bai saukar da wahayi a kansu Allah bai saukar da wahayi da bautata waɗannan gumaka ba ma'ana bai saukar da wata hujja ba sultan nan hujja kenan in ya yattabi'una illa dhann ba komai masu shirka suke biyo face zato wa masu hawan anfus da kuma abin da rai ke so wato suna bin son zuciya ne da kuma zato a zato ne kawai suka ɗauka cewa wannan bankin na iya kashewa ko laya ko ya azuta ko ya talautar wani Allah ko kuma ya yi amfani ko ya cuta an ta ne kadai amma a hakikanin gaskiya ba ya da wannan tasiri kina in yata bi illa dhann wa ma tawadan wa la ta'lamu min rabbihim mun buda hakika shari'a ta riga ta zo musu daga wajen ubangijin su ala lisanin nabi sallallahu alaihi wa sallam bisa ga hakan manzo Allah ta rada musu ta fita gare bil qur'an al-qati da hakikiyar hujja falam yarji'u amma hum alaihi amma ba su dawo daga abin da suke kai ba na barna din bal tarakul huda wa istaqalu bi tamanni sai suka bar kiriya suka shagala da gonace gonacen zuciya cewa ai muna sa rai za mu shiga cikin ceton wane za mu shiga cikin ceton suwa ne ai za su yi amfani kaza da tatsuniyoyi haka suka Allah ya amma insani ma tamanna shin kawai sai ya tabbata ga kowar dan adam yana abin da ya gori kai gorin zama kaza shikenan sai abin ya tabbata a kawai ka zauna ka ce kai ina ma a cikin shugaban kasa sai ka zama shugaban kasa kai ina ma a cikin dan majalisa sai ka zama dan majalisa ina ma ni na sarki ina ma ni na alhaji wane ina ma ni nake da dukiyar wane ina ma ni nake da ya'ya kaza da kawai ka gori sai ta bada. kai ina ma wani zai tafi ranar tashin kiyama shi ke zai ɗauka kuma shi ke na kashi da cikin cetonsa kai ina ma wani zai zama mai ceto tsammani ne ke fa shi ke suka mai da shi ya zama mai ceto din kuma amma da sani ma ta manna ma da ma tamanna al-mar'u yuluhu ta'tim yawmi ma la yastahi ba da abin da dan adam ke fatan zamu bane zai tabbata yaso da dama mai tuka kwalakwalo iska na kawo masa abin da ba yake bukata iska da ya gabas shi ko baya sa ya gabas din yamma yake so ai kaga sai ta gurbata masa lissafi ke falillahi al-akhiratu wal-ula ubangiji ta ala shine mamallakin duniya shine mamallakin lahira fa la yaqau fihi ma illa ma yuridu ba abin da ke faruwa a duniya ko a lahira sai abin da Allah ya nufa shi wa la yutlabu shay'un fihi ma min ahadin illa nufa ba a neman wani abu a duniya ko a lahira sai ta hannun Allah shi kaɗai mata salafi wa kan min malakin shafa a لا تغني شفاعتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة هل سمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أعرف عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وبنجد وكم من ملك في السماوات nawa ne adadin mala'iku a cikin sammai ai ba zai kirku ba la tughni shafa'atuhum shay'an wadanda cetan su ba zai wadatar da kowa ba komai illa min ba'da an ya'zana Allahu liman yasha'u wa ba. sai bayan ubangiji ta Allah ya yi izini ga wanda ya ga dama cewa ya ce son wayar ba kuma ya yarda da wanda za a ce ta ma'ana mala'iku duk da yawan duk da kasancewar su bayi masu girma bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi yamadun bayi ne ababan karramawa wanda ba sa ya Allah cewa ko aikata wani abu abinda aka ce su yi ki suke ba sa ragewa ba sa karewa la ya'suna ma amarahum wa yafaluna ma yumarun tare da haka ba su isa su ceci kowa ba sai Allah ya yi izini sannan kuma ba wanda za su ceta sai wanda Allah ya yarda a cece shi fuskar ceto tabbataccen ceto cikin Qur'ani da hadisi abu guda biyu ne dole ya zanto bayan izinin ubangiji kafin Allah ya izini ba wanda ya cece sannan kuma lalle ya zanto Allah ya yarda da wanda za a ceta ko an baka lazimin cewa je kai ceto ba duk wanda ka ga dama zaka cece shi ba dan ka zo zaka cece wani a ce ban da shi dan baya cikin waɗanda suka cancanci a cece su wanda suka cancanta a cece su mutanen da suka mutu da imani suka mutu da kyakkyawar aqida ba gurbataccen aqida amma sun samu cikas wajen kaba'ir zuno waɗansu manyan laifuka sun kawo musu cikas za su dan kawo musu jinkiri wajen shiga aljanna to ana sai ceton mai ceto ya same su saboda sun mutu da gyararriyar kalmar shahada ta tare da su da kyakkyawar aqida ba gurbataccen amma duka mutumin da ya mutu da karkashin shirya ke akida da ba ta musulunci ba akida da ba ta da goyon bayan qur'ani ko hadisi sai ta mai fito ba zai masa amfani duka mutumin da ya mutu yana bid'a sai ta mai fito ba zai masa amfani ba kamar yadda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka zai neme sai ce wadansu a ce kyale su baka san abin da suka musanya ba na addini bayan ka bar duniya manzo Allah da kansa sai ke fasuhukan fasuhukan fasuhukan kan da su kan da su kan da su ba da a nesa ta su daga gare to dan saboda haka ceto sai Allah ya yi izini sannan kuma sai ya yarda da wanda za a ta din shine illa ba ba'da an yazana Allah ko da malaiku ba za su iya ceto ba sai bayan Allah ya yi izini liman ya ga wanda ya ga dama cewa ya ceto wa yarda sannan kuma ya yarda da wanda zai ceto Allah ya ce wala yaqauna illa liman nasaba ba wanda za su ceta sai wanda Allah ya yi wa malumun ana la tujadu minhum illa a al-izni min fiha su ba za su samu yin ceto ba sai an ba su izini kamar yadda Allah ya man zallati yashfa'u indahu illa bi idni wa idnuhu ta'ala izinin Allah kuwa ya tawaqqafu ala ittiba'i nabiyhi wa ma ja'a bi wato sai in mutum ya tsaya wajen aiwatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba tare da ya kara ko ya rage Allah ya innal ladina la yu'minuna bil akhirah wadanda ba su yi imanin nan lahira ba la yusammuna al malaikata tasmiyatul unsa za ku ji suna sanya wa malaiku sunaye irin da mata wato aqida ce daga cikin aqidu na waɗansu kafirai cikin kafiran makka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ambatan mala'iku da sunaye na mata wanda wannan dangantaci ne Allah madaukakin sarki duk inda ya ambace su ya ambace su siffa ta maza cikin alkur'ani ba siffanta su da mata ba da haka siffanta su da mata ma wato sai khalal ne a cikin aqida shi ka a cikin aqidar mai yin haka shi yasa Allah ya zage su ya zage su la yusammuna al-mala'ikata tasmiyatan unsa wa ma lahum bihi min ilm ba su da ilimi kan wannan sunan da suke hambatan mala'iku da su, ko sifa da suke baiwa mala'iku sifar mata in yattabi'una illa dhann ba abin da suke bi fatiza wato ɗayan biyu ne ko ɗan mutum yana ci da tsakan ilimi ilimi kuma shi ne wahayi aya ta alqur'ani ko ingantaccen hadisi to wannan mutum ya gina aqidar sa bisa ga ilimi ko ko mutum ya gina aqidar sa tsakan zato wato shine da aqidar da aka gina ba kan aya ta ba ba kan abin da ya inganta na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zo mai zato shi ko zato baya wadatar da mai shi a wurin Allah in yattabi'una illa dhann ba abin da suke bi sai zato ta takhayyaluhu wanda suka suranta shi a zuci wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato kuwa baya wadatar da wani abu dangane da gaskiya ay an ilmi fi man madruhu fi al-ilm Da zato baya da amfani cikin duk abin da ake neman ilimi to zato ba ilimi bane fa a'arda manta tawalla an zikrina ka wanda kai ya kai wannan annabi mai girma ka kyale waɗanda suka juya baya daga ambatan mu shine alqur'ani ba sa karantar sa ba sa tirar aqidun su daga gare su ba sa aikin da Wannan lam illa hayat ad-dunya mutanen da babu abin da suke so sun rayuwar duniya wannan kawar da kai ka kyale su kar ka lokacin ka akan su lian da da'wa la tazidu illa ila adam in ka ce sai ka tsaya ya ki yau soyayya take raye ki soyayya ya tsada surbiyawa cikin ramin alaka da haka ke tare ki zuwa ga wanda zai iya fahimtar ka ya karbi da'awar da ka zo da ita a nan wurin ana nufin bayan mai wa'azi ya yi sar bayan ya yi bayani gamsasce amma tare da haka ya samu wanda yake kira din ya kan gari ya bi gari sai ya ce shi gaba da kira wannan dan kada bata masa lokaci ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ليجزي الذين أساءوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ذلك أبين ذاك أنبتا أبايا شين يتبع أبين ذاك ساعة قبل سنة الدنيا ذلك ونن مبلغهم من العلم شين مبلغ سنة علم معناه يعلمون ظاهرا min al-hayati dunya wa hum an al-akhirati ghafilun abin da suke mayar da hankali akai shine ya za su inganta duniya su amma ba ya za su inganta lafiya su in rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili lalle ubangijinka shine mafi sani dangane da wa ya kauce daga tafarkin sa wa huwa a'lamu biman ihtada kuma ubangiji shine mafi sani dangane da wane ne wanda yake kan shari'a kan tafarki madaidaici fadin cewa ubangiji ta'ala ya fi sanin wanda ya bata kuma shi ya fi sanin wanda yake kan shari'a baya nuna wani bai sani ba tunda ubangiji ta Allah ya kawo ayoyi ya yi bayanin tafarkin shari'a ya yi bayanin hanyoyi na fara duk wanda su gani akan tafarki na shari'a za ka ta masa su duk wanda su gani akan hanyar ta barna kuma shi za ka gudana masa su ba a yadda za a yi mutum yana kan abin da ke kishiyar alkur'ani kishiyar hadisi sannan kuma a ta masa su kamar yadda babu yadda za a yi mutum yana kan qur'ani yana kan hadisi kuma a gudana masa su to in ba haka ba dan mai Allah ya sanya wannan ai Allah ya sanya wannan dan a bambance da yake wa kazalika nufassirul ayati wa litattabina sabilul mujrimin mun rarrabe ayoyi filla filla dake dake domin hanyar mabarin da za ta bayyana a sarari a gane kaga za ka gane dangane da abin da ya bayyana da zahiri amma Allah ya fi ka sani dangane da waye matacce dangane da wani da sirri dan kar wani ya kuma hujja da wannan kan cewa to ai Allah ya ce shi ya sanin sirri shi ya sanin batacce sai a za ka ce wani halakakke ne sai a za ce wani jiri ne sai a za ce wani dan bid'a ne wani dan sunna ne ai ka kyale mutane kawai dai a kudi Allah shi ne ya san wanda yake ne shi ne wanda to a ce ke da ba Qur'ani ba ta tafsiri ai kowa wanda ka tsora shi kan cikin Qur'ani da hadisi wato ba za ka auna mutane dan tantance gaskiya ko rashin gaskiya su ba ta hanyar launin fata su kace wani launin fata ne da haka akan gaskiya yi wani ko bakin fata ne da haka ba akan gaskiya yi ko wani dan gari kaza ne haka akan gaskiya yake wani kuma dan gari kaza ne da haka akan fata yake ba ka iya aure mutane ta hanyar garurukan su ta hanyar gidajen su ta hanyar kuma abin da ya tafi launin fatar su amma za ka aure mutane ne akan su kenan ne ƙur'ani da ne maganganun su da ayyukan su me yake me ya aikata sai ka auna abin da ya faɗa da abin da ya aikata da abin da ke kira zuwa gari da aya da ƙur'ani sannan ba ka aure mutane ta hanyar da ta koyar a iya samun halakakki a da shirye a yanzu a iya samun shirye a yanzu halakakki a da dade wani mutum baya a tarihi ya wuce tun shekara ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari biyar baya zuwa cewa tun da ya rage da wucewa to akan shirya ne sannan kasancewarsa ya zuwa ne. ba nuna kuma akan barna ne ma'ana dai ayoyi da alƙur'ayoyi da hadisai da su ake awon mutane dan da su ake auna ayyukan mutane da su ake auna maganganun mutane amma tare da haka Allah shine mafi sani ta fuskar wane ne fatacce wane ne sirri shi ne inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lam biman ihtada walillahi ma fis samawati wa ma fil ard ga Allah ne mallakar abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasa yake ai huwa malikul lidhalika shi ne mallakin duk abin da ke cikin sama ko abin da ke cikin kasa wa min dhall wal mutadi cikin abin da ke sama din ko kasa akwai batacce ko ya yadullu man ta wa yahdi man ta Allah ke shirye da wanda ya so yudillu man yasha yake batar da wanda ya so wa yahdi man yasha kuma shirye da wanda ya so da zina sa'u bima amilu wato domin yi sakamako ga waɗanda suka yi mummunan aiki ya musu sakamakon abin da suka aikata wa yanzu allazina ahsanu bi husna kuma ya sakamako ga wanda suka yi ihsani su kuma ayi musu sakamako da ihsani dan uwansa shine ne ladzina ahsanu al husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatrun wa la dhilla ulaika ashabul janna هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأن إنساني sakamakon su shine insani hal lahu insani illa insan Wannan suka munana munana akida munana magana munana aiki sakamakon su kuma shine mummuna wato aljaza'u min jinsil amal sakamakon kullun jinsin sa shine jinsin irin aikin da mutum shine wai da ladina asama bil husna sai Allah الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أن من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وبنجد الذين يتنبون كبار الاسم kamar ka tambaya ne su wane ne na ahsanu su wane ne allazina yatanibuna kaba'irul ismi wato wato su wanda suke ahsanu kai su ne allazina yatanibuna kaba'irul ismi masu ihsani su ne waɗanda suke allazina yatanibuna kaba'irul ismi suke nisantar manyan zunubai wal fawahisha da kuma alfasha illan lamam sai kananan zunubai ma'ana suna kokarin nisantar kaba'ir manyan zunubai suna kokarin nisantar fawahish alfasha A nan, malamai sun tattauna tattauna mai yawa dangane da tantance menene kabira sannan menene alfahisha cikin zunubai sannan da alkabira da alfahisha girman su ɗaya ko wani ya wani al-imam ibn kasir a cikin tafsirinsa da waɗansu malamai daban sun yi kokarin tantance kabira ta cewa idan ana kiran laifi babban laifi idan ya zanto Allah ya magana wuta a kansa cewa wanda ya aikata kaza zai shiga wuta to wanda ya zama kabira ke ko kuma Allah ya magana haddi a kansa cewa wanda ya aikata kaza ku masa kaza kamar kaza an ce aiwa mutum bulala kamar shan giya an ce aiwa mutum bulala arba'in kaga duk waɗannan akwai haddi a kan. don haka wannan yana cikin kabira ko kuma ubangiji ya yi la'anta ga wanda ya aikata shi kamar mutumin da ya zage mahaifansa kamar mutumin da ya yanka domin wani Allah domin manzo Allah ya lanto waɗannan cikin hadisi kawai mutumin da ya bayar da mafaka ga ka yi gida ka ajiye gwabaran da kasu suna kawo matan maza ka yi gida ka zuba ka yi gida ka bayar da haya shagon ka ana sayar da barasa wannan la'anta ta zo a kansa to dukkan laifi da yake akwai haddi ko akwai la'anta ko akwai barazana da shiga wata a cikin su ya zama ka ba'ira kina to me alfahisha laifin da laifin sa wato a girman sa ya kai makura ma'ana ta yadda a tunanin mai tunani ma ko da wahayi ne sauka kuma inda mutum na da lafiya ya hankali da ba gurbatacce ba zai yi gane wannan bai ba kyau shi ne kuma a tunanin mai tunani ko da ba wahayi mutum zai gane zina wata da kyau dalili a nan gudun shi ne wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam zai musulunta kuma zai yi bar dukkan wasu ayyuka da musulunci hana abu ɗaya ne ba zai yi ba ba zai iya cewa zai tuba ba manzo Allah ce bai shi ba zai iya ganin zina ba manzo Allah bai nemi kore shi ba ko tafi ko wani abu wata haka sai ya zuba masa abin a hankalin hankalinsa yace zaka so a yi da kanwar mahaifinka kanwar mahaifiyarka yarka ko mahaifiyarka ko wata makusanciyarka yace gaskiya ba zai so ba yake to haka mutane ba ba wanda yake so a yi da yarsa ko kanwar mahaifinsa ko kanwar mahaifiyarsa yadda kai ba ka so a yi da matan da ke dangantaka daga haka kowa baya so a yi da matan da ke dangantaka ma'ana duk wanda za ka yi zanen da ita yadda baka so da yarka yar wani yadda baka so a yi da kanwar mahaifinka kanwar mahaifiyar wani ce ko kanwar ko ma mahaifiyar wani ce yadda kai baka so sai wani wancan ba ya so sai gaskiya ne ita tunani zan shiga mutunci ba zan yi zama kaga nan manzo Allah bai ta kawo masa ai ya san sunan baki tun da yazo shi ya je ce musulunci kawai shi ba zai dina bane sai manzo Allah ya shimfida masa shi ba a ayoyin alqur'ani ba a kaifan hankalinsa ina da rabu fahimta to kun ga anan gurin shine malamin suke cewa abin da kira alfahisha mummun matana ha qubhan abinda munin sa ya kai makura ta yadda in ka tsaya tsaye a tunani ba za ka gane ba da kyau ba wata riba a cikin mai ko da kana jin akwai mo akwai morewa to amma akwai illa ya akwai cutaswa cutaswar kuma ta fi morewar yawa to haka shine abin da suke bambance abin da yake tsakanin ba da alfawar to a cikin wanne ya wani girma wata kuma suka ta girman su daya domin alfawar tana cikin alkaba'ir ba wata fahimta ba ta jira an doka jira daga cikin kabari. ba a cewa ai ga abin da ya fi kaba'ira girma domin manzon Allah a cikin hadisin Abu Hurairah da ke cikin Bukhari ai da ya lissafa kaba'ira guda bakwai ne ce intabiu intalibu as-sab'a mubi ka abu na farko da ya ambata shine al-shirku billah al-israku billah ya san ya cikin kaba'ira to dan haka cewa yastadibu da kaba'ira al-ismi wal fawahisha ko a wata kira'a kabira ismi wal fawahisha kawai dan nau'an talafazi ne amma girman su ɗaya ko kuma ka ce munin su daya sai dai a matakan su wani na iya fin wani muni ina ba zan fita fahimta domin kaga fanki da makamin kabila ce shan giya kabila ce amma cikin su wanne ko wani muni fanki tun a cikin akwai ta'addanci wa rayuwar dan adam doriya akan sabon ubangiji wanda giya babu wannan ta'addancin wa rayuwar dan adam ina ba da mun fahimta allazina yatabuna fi tanibul kaba'ir al-ithmi wal fawahisha mummunan suna nisantar kaba'ira suna nisantar fawahisha illan lamam sai dan abin da ba a rasa ba allamam wato kamar dabi ne na lamma lamma zunubi wanda bai kai kabira ba wanda bai kai kaba'ira to da haka sai malamai suka ce a nan gurin illan lamam istisna'i ne mun munqati ba muttasil ba istisna'i wanda yake munqati yani an yakuna al-mustasna min ghairi jinsi mustasna min wato lamam baya cikin kaba'ir kenan wannan zahiri in mun ce istisna'i mutasil ne da sai zanto lawan daga bayan da tsiri ina ba za mu yi wanda kuwa ko shakka ba manzo Allah ya yi bayanin akan babban da ayi kiran lawan ba sai kabaira amma dai zulubi domin yana cewa al-ainani tazniyat wa zinahum an-nazar idanu guda biyu suna zina sunan su shine kallo wal udhunani tazniyat wa zinahuma as-sam' kunnuwa sukan yi zina zunansa shine saurare hannu na yin zina zunansa shine tabawa kafa tana yin zina zunansa shine ta taka ta je wurin da ake yin fasada yake wan nafsu tamanna wa tastaki zuciya kuma takan gonaki abin takan yi sha'awar abin sai yake wal fardu yusaddiqu zalika aw yukazzib kace kuma farji shine zai kai ta ko da kasar wato dole ta menene muqaddimat da shi fada hakikanin shiga cikin mawdu'i kai tsaye shiga cikin tsokar sai shine mutum ya yi zuladan aikace ina ba za mu fahimta to kaga waɗancan na farko din da ka iya su da suna sun zama mai allamam wannan na karshen ya zanto kabiran isa ko ka bil kaba'ir isa ko min al fawahish an gane ko Sabon fassara shi a haka ba wai na nufin cewa an dan adam an ba shi lafifi ya kauce ka bayar ya je san ya je lama dan wani zai fahimta ayar da to ai sun da dai dan mutun ya tafi matar dan mutun ya rungume ta dan mutun ya kalle ka dan mutun ya yi kisan dinka dan bai aikata ba sun da wannan an ce illa lamu ya Allah ya ce illa lamu illa lamu ba mai ba yana da wani kai babu laifi bane ba kana da laifi amma abinda ayar take nufi mutum baya iya tsarkake kansa daga dukkan laifuka gaba daya da ba masumi bane ba baya iya tsarkake kansa daga dukkan laifuka tun da ba masumi bane ba amma yayi iyakacin kokarinsa ya nisanci manyan laifuka da kuma titunan da ke kaiwa manyan laifuka ɗin cikin titunan idan ka nisanci waɗansu waɗansu kan ba za ka iya nisanci to amma kullum kana mujahada tsakanin karlanka fata kullaha masu ba kana yin takawa gurgurdan yin kanka ko manzo Allah ke cewa iyyakum wa qaratu dhunub ku kiyaye kananan laifuka da kuke kana kananan laifuka matsayin ta fuskar muni kamar mutane ne suka sauka a masauki ba su da itacen da za su dafa abincin su na guzuri sai shugaban aya ya tafiya ba dukun tafiya ya sai da mutanen da ke cikin tafiyar kowa ya duba cikin saharan nan ko da bai sami itace bai kawo mana kire guda daya kara guda daya ko sanda guda daya sai kowa yake nema mutum hamsin sai suka tafi ko mutum arba'in suka tafi ko sama da haka suka tafi ka abin da zai faru wanda ya kawo kira da wanda ya kawo kira in sun sittin ne an samu in hamsin ne an samu hamsin sai wannan ɗaiɗaiɗan da aka kawo sai ya ike su suka dafa gudurin su suka ci suka tafi su sai maza lafi to kamar haka ne kananan zunubai suke da mutum ke rena ba ɗaya ya faru yau ɗaya ya faru yau ɗaya ya faru wata rana wannan ya faru sai su tare da yawa har su kona mutum ina ba za mu ta haka mutum ya daina da haka waɗansu daga cikin malamai suke cewa da haka ce ku faɗa mana ma huwa al-haddul fasil bayna saghira wal kabira menene iyaka boda da ke tsakanin manyan zunubai da kananan zunubai suka ce babu wani karamin laifi matakar mutum ya dawoma a kansa domin in ka dawoma a kan karami sai ya rikita ya zama mai babba shi da kansa saboda ka tana da yawa babu wani babban laifi matukar mai shi yana tuba da istighfari domin tuban ta riga ta shafe shi kenan komin girman sa yawan istighfarin na ta kuce shi komin girman sa to na nan gurin kenan idan mutum ya ya zabo ya ce ni na ni ta ne tafi kabira daga cikin kabaya amma dai lamam lamam lamam mutum zai ce lamam da yawa to ba zai ke labari da haka dai mafarar abin da aya take nunawa shine allazina yajtanibuna kaba'ir al-ismi wal fawahish illa al-lamam ma'ana irin dan abin da ba a rasa ba kawai sai kamar da sai dan abin da ba a rasa ba kasan ba wanda ce sai dan abin da ba a rasa ma'ana wanda ya faru ba da zabi na ba sakamakon rauni na dan adam sakamakon ajiranci sakamakon kasancewa ta ba masu ni ba shine mai yawan wato gafara huwa a'lamu shine mafi sanin me kuke ciki iz ansha'akum min al-ard yayin da ya halicce ku daga cikin ƙasa wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum kuma Allah shine mafi sanin me kuke ciki yayin da kuke matsayin jarirai ajinna kenan jami'in na jami'i jami'in jinjiri fi butuni ummahatikum a cikin iyayen ku mata wala tuzakku anfusakum ku daina kokarin tsarkake kawunan ku kasawa kasawa kanka wani suna na takawa ko wani kambe na tsoron Allah karka yi haka ko a sa ma kuma ka yarda wa alam bi man taqa ubangiji ala shi ne mafi sanin su wane ne masu ta takawa a alim wa wakilin af'alu ala babiki wadan sama ne suka ce alim wa nan wato alim ke wadan suka ce af'alu ala babiki wato yana nan akan babin sa lian al muttaqina ma'lumun bi ilmihim bi amalihim al-zahir masu ta takawa a iya gane ta hanyar zahirin wallahu yazidu bi ilmihim bi batinihim Allah ya fi sanin su saboda shi ba zahirin ka sai sani ba ya san batinin wa taqwa in ka sabu ma'murat wa tinabun nawafi abinda ake nufin da taqwa kuma kine ne santar a wato aikata abinda aka yi umarni da ne santar abinda aka ayyul islam fa innahu ta'ala ya'lamu taqiyya minkum wa ghayruhu ubangiji ya san mai taqwar cikin ku ya san wanda ba mai taqwa ba wa man lam yukun fi taqwa wa ta'atihi fala yantafi biha wa la yusabu alaiha bal yu'aqab wanda bai zama mai salati ga wajen takawa kawai yana nuna takawa ne a zahiri yana nuna ta'a a zahiri to wannan ba zai amfana da takawarsa ba ba za a ba shi lada a kai ba hasali ma uku ba za a yi mata li'anna riya'a yuftitul amal domin riya na rushe aiki ko huwa min al-kaba'ir riya kuma na daga cikin da dhunub wato manya manyan laifuka Allah ya ce fala tuzakku anfusakum karku kawo nan ku wa da wani man a nan ko ta hanyar suna da aka ba da suka nuna makaruni ne sanya wani suna da ke nuna kambe an gane ko kamar a cewa mutum kamaluddin ko wani muhoyiddin ko wani fakiyuddin shamsuddin ibn fadud ya magana irin wannan ko a sa musu sunan malaiku sai ga wani mutum sunan malam mika'ila malam jibril malam wane ne haka dai sunayen malaiku sunna malaiku la ya sunan la ma amarhum wa yafaluna ma yi umaru ba ba za a sa mutum ba da akwai nau'i na tsarkakewa sawa'un suna ne ko na ne ko da ke kan shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan mai yana sunan ki wata ya ta ummu salma yar gidan abu salma kai mai sunan ki sunana barra ita ku sauka ke kawunan ku barra wato wai mai da'a sunan ki barra ku sauka ke kawunan daga yau sunan ki Zainab nan take manzo Allah ya canja mata suna yace daga yau sunan ki Zainab ba sai an sake wani ya tsara gon suna ba daga yau daga yau sunan ki Zainab hadisi na cikin sahihi muslim akwai mutane da dama da manzo Allah ya canja masa suna saboda ga ba a san sunan sarkake kai da kuma kace idan mutum ya yi akan idan ka to ka dauki ka saka wata masa sarka saboda kare sake yi nan aka manzon Allah ya ce usra fi wujudil madahi su suka sa ku warawa waɗanda suke yabon ana wani dan wani je kan wani dawa da kai birni ne wani ne wani ne sai ka kare da mutum nan take ka ce kariya take wannan abin da ka faɗa ba gaskiya ba ko ka suke sa ka wata mata dan kai aiki da hadisi mata Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da ba yi wani da kuma ya yi ta mamman daga wani zuwa wani daga gari ka zuwa gari ka in ka samu damar za ka aikata ba abin da ya faru shi kira ka aikata shi ba aiki baka samu dama ba fata kwallon hamma su fata kai kokarin ne yana wala ta zako an fusa kuma wa da gwamnati ta abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya tafi mana ba za mu iya kada kuskuren mu